Karfe biyar da minti talatin a wannan Laraba takwas ga watan Mayu na a sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa 'yan gudun hijira da waɗanda suka bar su suka dawo cikin garin Difa har yanzu suna buƙatar taimakon abinci musamman waɗanda ke yin azumin watan Ramadan. Muna ɗauke da kaɗan daga cikin jawabin da shugaban ƙungiyar agaji ta kura rushe ta Nijar ya yi kan tallafin shin kai da take badawa domin cutar rayuka a Nijar. Wannan kuwa albarkacin ranar duniya ta kura rushe da kuma kurwasan rushe A ƙarshen shirin za ku shi wata hira da mai garin Kara a jihar Doso dangane da kyakkyawar zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya a yankinsa. Wata sabuwar tawagar 'yanci rani da aka turo daga ƙasar Algeria ta iso garin Agadez a jiya. Yawansu ya tashi 346 da suka hada 326 'yan Nijar da kuma 20 'yan asalin ƙasashen waje. kamar yadda aka saba gwamnati za ta ɗauki nauyin kaiwar 'yan nijar a garuruwansu na ainihi a cewar isufu bubakar mamba a kwamitin jiha mai kula da mutanen da aka maido daga kasashen waje tufanna bulama da musa kalla na daga cikin dubannin mutanen da suka baro garuruwansu na ainihi suka dawo garin difa sanadiyar rashin tsaro da ke faruwa yau da kullum. yau shekaru hudu kenan da muke rayuwa cikin mayacin hali kuma gashi mun shiga cikin watan azumin ramadan kamar yadda suka bayyana wa wakilinmu lawan bukar To azumi na cikin matsala muke. Gashi na ba mu da sana'a, ba mu da zamu yi. Ga azumi Allah ya sa mu samu ko a ina kawai a wani bangare. Allah ya sa mu samu abin zamu ci mu dauka azumi da yaran mu da jama'an mu musulmi mu duka. Ga mu ga Allah kuma a cikin gaskiya a cikin masala yake. Kai da bake cikin gudun hijira ba kara wanda zai taimake ka kana cikin masala. Gaskiya kuma abin da Allah ya kawo da shi ya za ka yi aiki. An ba shi ba a cikin masala muke. Mu fatan da muke muna so yayi gurin mu yayi kyau mu koma amma kuma kuma bayan wannan kamun mu koma din ya yi kyau mu koma din kuma mu samu tallafi dai ga wajen hukuma ko da wajen furuje dai haka Ƙungiyar agaji Croix ta Nijar na kashe miliyoyin daloli na sefa duk da wato duk shekara a fannonin kiwon lafiya samar da abinci mai gina jiki da 'yanci rani inda kuma ta hakan take ceton rayuka. Haka shugabar wannan ƙungiya ya bayyana yau da safe a wani wato a nan ya mai. albarkacin shagular ranar ƙasa da kasa ta kurwa rouge da kuma kurwa san rouge gadai ali wangere Duka shekara kungiyar tana taimakawa miliyoyin jama'a a fadin duniya musamman waɗanda suke cikin yanayin tashin hankali da kuma abkuwar bala'o'i da rikici. Shagugulan wannan ranar tana ba mu damar tunatarwa mahimmancin 'yanci na ƙasa da ƙasa ga masu kawo agaji da ke kare rayuka da mutuncin 'yan adam a yayin rikici da kuma faɗace-faɗace. Ƙungiyar Kuraroji ta ƙasar Nijar tana taimakawa al'umma masu ƙaramin ƙarfi, tana yin ayyuka na miliyoyin kuɗaɗe duka shekara a fannin kiwon lafiya, tamowa, ƙarancin abinci, ilimi da dai sauransu, da kuma sha'anin safarar baƙin haure. Ta dalilin agajin da muke kawo yawa an ceto da yawan rayuka tare da tallafin abokanin hulɗa. a wata sanarwa da ta fitar ko kuma da ya fitar kwamitin lura da al'amura na difa ya yi kira ga hukumomi su kawo ƙarshen datse hanyoyi domin sauƙaƙa zirga-zirga da kuma dakatar da sauyawa ma'aikata wuraren aiki mara mamadu abdu mamba a kwamitin kuma shugaban ƙungiyar alternative espace ta difa ya yi wa makatar hamadu ƙarin bayani ta wayar tarho. bayan mun yi real mosque nan an tada abokan aikin mu gabanin farar fula to shi da muka ce wannan tadin bai kamata ba ya haramta gwamnati tana da incin ta kai inda take so ma'aikacinta amma ba cikin wannan yanayin ba ba a dama da wani gwagwarmaya da dan kwadugo yake yi a tada shi shine muka ce haramtacce ne a maido shi kuma bayan wancan eh, harin da aka kawo na kwanan baya da kuka sani an rike wasu hanya to jama'a sun tashi suna ta cece kuce suna ta fushi suna kofan baki dan saboda eh, hanyar da aka rike ana bai kamata ba ne mu ma muka tashi muka ce to muka hudo takarda muka jan hankali ga gwamnati da jami'an tsaro a samu a bude wannan hanyar don saboda mutane su dinga wucewa suna dawowa eh, a samu a kwantar musu da hankali kuma don su dinga ba da su ta zaman lafiya a jihar ta Musa An gano sojoji dauke da makamai da kuma 'yan sanda jiya talata a cikin hanyoyin Kotonu babban birnin wato babban birnin musamman a kewayen gidan tsohon shugaban kasar benin ya yi boni a cewar kamfanin dillancin labarai na kasar faransa afp to a makon da ya gabata ne sojoji suka toshe hanyoyin da ke zuwa gidan tsohon shugaban wanda ya kiran ga 'yan kasa su cewa zaben 'yan majalisar dokoki na 28 ga watan afrilu da kuma dakatar da wato tsarin zaben wannan kuwa domin yin tir da rashin damawa da jam'iyyun adawa. Kokartawa domin ganin kawo karshen barace-barace da kuma shashancin matasa a Nijar wannan nauyi ne da wata cibiyar kula da tarbiyya wato saka yara makaranta tare da kare 'yancin yara na yamai ta ɗorawa kanta. Wannan cibiyar tana karɓa tare da ɗaukar nauyin yara wato 'yan jagoran masu bara. shugabar cibiyar hadiza muhammadu ta yi wa muntar muhammadu karin haske yara ne muke kawowa muna amsu su daga gidajen talakawa daga wanda su maraye ne kuma da wanda su ma'aifin nasu kamar masu birane kwa muna ci da su muna musu kaya kuma wanda basu nan ga zuwa lakwal zan musa su lakwal insha Allahu rantare mai zawa kuma wanda suke nan ga zawa lakwal muka sake musu halin rayuwarsu haka muke tahe muna da suna iya kaiwa 20 haka da wani abu amma akwai dosi hamsin na yara wanda uwayensu ne suka kawo su suka ce suna so a dauko musu taimakon su yanzu dai bamu dauko su ba hamsin in nan ta kwana muna jira har mu samu wanda zai taimaka ma ONG namu burke mu ma mu samu mu taimaka musu Shirye-shiryen sabunta biran jagorancin Majalisar Matasa na Nishar na cin karo da matsaloli da suka danganci rashin kudaden da suka dace. Shugaban Majalisar Matasan mai barin gado Aliyu Umaru ya yi wa Rafika a tahar karin haske. Yadda aka tsara ya kamata a fara shirye-shirye farkon watan Maris a karasa ɗaya ga watan Avril. Abinda ya sanya aka soke shirye-shiryen duka ayyukan da za a shirya a ƙarƙashin ofishin ministan matasa a shekara 2019 ya kamata a tsara shi tun shekara 2018. Sai dai ba a samar da isassun kuɗaɗe ba sai da aka tura wata takarda a ofishin firaminista sannan su kuma suka aiki da takardar zuwa ofishin ministan kuɗi domin a samar da kuɗaɗen ga ofishin ministan matasa da yarda Allah da an shigar da kuɗaɗen za a saka wata rana domin baiwa kowa sa'a saboda da zaran ba a zuba kuɗaɗen ba ga ofishin minista domin su saka ido a kan zaɓe magajinan gari ne za a wa nauyin kenan muna son a saka mashawarta daga ƙungiyoyin matasa A sakamakon rashin tabbas na samun wadatar wutar lantarki a Yamai ana amfani sosai da injinan wutar lantarki sosai a cikin gidaje da kamfanoni ko ma'aikatu. Yawan ɗauke wutar lantarki da ake yi cikin bazata na da tasiri akan waɗannan injina da ake amfani da su na tsawon lokaci, wanda kuma hakan ya zama garaɓasa ga masu gyaran injina na wutar lantarkin. Umar Haruna ɗaya ne daga cikinsu. Kafin ake ɗauke wutar lantarki ya kamata ka dubi lafiyar injin ka ba wai ka aje shi ba sai an ɗauke wutar lantarki mutum ya ɗauki injin gabar-gabar ya ce a gyara masa wannan gaskiya bai yi ba matsalar kullum da ake samu dai rashin mai ne ga injin sai injin ya buga inji idan za ka aiki da shi koyaushe ka duba idan yana da mai idan bai da isasshen mai ka ta da shi sai ya fashe lokacin ne mutum zai saka mai ya ce yana aiki da shi ne injin ya buga alhali kuwa ba gaskiya ba Mutane suna zawa sai dai wasu 'yan darga ne idan ka gyara musu ba su sake dawowa. A wuni ya danganta ana samun inji goma ko biyar wata rana shida. Masu bulaguro na kokawa sosai dangane da lamarin karbe-karben kuraɗe da 'yan sanda ke yi a kan hanyoyin Nijar, Burkina da kuma Mali. Malam Zaunau shugaban 'yan Nijar mazauna Mali ya yi kira da babban murya ga hukumomi domin su sauƙaƙa masu bulaguro kan waɗannan hanyoyi. matsalar mu 'yan bida nan mali muna bida mu ta gida to ga hanya a burkina suna cin mu kuɗi kuma nan mali suna cin mu kuɗi amma bakin cikin mu dai niger da kartin mu sabuwa da kartukan mu da takardun mu cif amma niger sai an ci san bar kuɗi dan niger kuma ya bar kuɗi niger sha matsalar mu sosai muna da ambassador yana mu sai dawo yana mu karta na sone yana mu karta kwansila amma da su takardun duka wannan ko ka hada su in ka ina ne sai an kame takardun ka a cikin kawar kudi shi zaman ta muke fatar dai gwamnati diba mun hanyar da zamu samu tabbatun gaskiya dan Nijar bai kamata ba kuɗi Nijar ba kenan wanda ya zama ta ɗan nijeriya wanda ba san wasu ba suna iya su ba da kuɗi eh, a manna kasashen waje ko da lokaci sai ka ba da kuɗi jika bi jika uku ni president na tabbata da wannan saboda an yi min kuma na ji ana kamin wannan kuka sosai a hanya ta mali burkina nan mali kuma in ka tashi kana da card in ka suna bari ka huce amma ɗan nijar da in bai karti bai ma shugaba burkina ba su yadda mai da suke nijar. Rahilu Usmanu ce ta kawo mana da wannan tsaraba a dawowarta daga Bamako babban birnin kasar Mali. Studio Kalangu. a gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba uku zangon FM. A Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba biyar zangon FM. A birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba biyar zangon FM. A Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba shida zangon FM. Studio Kalangu. sai kuma rahotonmu na musamman ba wani arziki da ya kai lahiya wannan wani karin magana ne da mai garin wato boboyi kusa da doso ya yi amfani da shi domin bayyana zaman kwanciyar hankali da akwai tsakanin manoma da makiyaya a garin nasa inda ya ce mutane ne da ke kokari a kowane lokaci na shekara abokin aikin mugungu muhammad dantani ya tattauna da hassan sumana mai garin da ake kira kara Kara wani gari ne da ke da tazarar kilomita shida arewa maso gabashin birnin Gaure a cikin yankin jihar Doso, inda al'umma suke gudanar da ayyukan noma da kiwo. Bayan hucewar lokacin damina, maza da mata suka mayar da hankali ne akan noman rani. Hassan Sumana mai garin Kara. bayan kara a yawancin su duka ai manoma ne da makiyaya bayan an yi noman damana kuma suke komowa su noman rani wannan ayyukan da maza da mata kowane yanayi banda ayyukan noma ko kuna yin kiyo mu ayyukan mu duka muke yi a yau idan ka zo a nan kara to za ka ga ai mutanen ɗaya ne waɗanda su ke noma kuma su ne makiyaya kuma hallo dai su dai ne ke yin noman rani balle ma idan ka diba ma sai ka ga yanda matan ma suka ta shiga cikin wannan aiki sai ka ce ma har sun yi maza babu wata matsala tsakanin makiyaya da manoma ba mu da matsala ko guda tsakanin mu manoma da makyaya ba wata matsala ai wani habaici kyance zaman lahiya ya zama ɗan sarki a zamna tare cikin kwanciyar kwanciyar hankali shi ya fi al'umma su fa'inci juna domin ko idan ba zaman lafiya a wuri to ai ba wani ci gaba da za a samu yau ni ne mai garin kara ban ni da matsala ko guda da talakawa na abin da ya shafi zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya ba wata matsala duk abin da ya tunkaro wani matsala mukan daidaita tsakanin mu kuma mu ganewa wasu akwai wuya a ce ga wata matsala ta taso wadda wai sai an kai ta wajen lamido a kowane lokaci idan matsala ta taso za mu haɗu tsakanin mu tattauna marasa gaskiya a bashir rashin gaskiya mai gaskiya a bashi gaskiya in ya kai a ci tara mu ci tara wanda aka ci tara kuma ya biya a fa'inci kuma juna kuma a zamana lahiya abin da ya sa mun sha yin faɗakarwa na sha kira da galgadin talakawa na na a zamana lahiya zaman lahiya ya yi komi a shekara dubu biyu da goma aka naɗa ni mai garin kara lau shekara takwas ban taɓa samun wata matsala ba kan manoma da makiyaya lahiya lau suke zama tare da juna ko da yake kuna kusa da garin birnin gaware ko akwai gidan likita da makarantun boko ko kuma yaya al'amari yake Ya eh, hakika muna da likita mana kuma tana aiki sosai a can ma ne mata suke aihuwa bayan mun yi gargaɗi mun wayar musu kai yau mata duwa da ta tashi can take zuwa ta yi awo kuma ta aihu muna da lakwal yaran mu suna taya makaranta kai har ma mun samu kwaloji malaman ba da karatun suna nan suna kuma aikinsu su mun gode wa Allah igir ko da. madala ƙarshen shirin kenan na maricin yau amma ka mu barku za mu sanar da ku cewa muhawarar studio kalangu da harshen faransanci ta yau za ta kai mu a garin doso inda balkisa hamidu tare da waɗanda ta gayyato za su tattauna kan tattalin wato majalisun shawara na ƙananan hukumomi da kuma tallafin masarautun gargajiya a kyakkyawar tafiyar ƙananan hukumomin yanzu kuwa kuma zan barku da habibu garba dauke da wato labarai da harshen zabarmanci. sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.